<laughs> ya kuke na yi misin ɗinku fa kun yi misin ɗina au kun san me ina so da in yi magana akan wani abu ne amma kuma ga saurayi na na gara bari an samu jini zai ce idan har ya fokop sai mu san ya za mu yi da shi hello baby mm, ya kake mm, na ci abinci baby ina nan sai tunanin ki nake yi Allah ko wallahi gaba ɗaya da hankali na tashi yau ban ji mai to me yasa kake ta tunani na in saboda ke da bance a cikin mata au habba Allah ko da gaske to in daga baya na ji ba daidai ba fa Na? in daga baya na ji ba daidai ba fa ina ba za ka taɓa jin ba daidai ba a yake sha'awa in babu shi a yi rijiya. a wace irin rijiya kenan mai zurfin ne ko kuma mara zurfin a mai zurfin mai zurfin abu akwai ne a <laughs> to ka gaya musu nawa kake suna a kaman percent nawa kake suna ka a 100% na ke sai 100 babu da to in na kama ka kuma kai ba daidai ba fa To shi kenan ina son ka sosai sosai. ne ma ina kawo To miye baby na ya ci yau? Mm, da safe na yi breakfast da bread da ɗan kwai haka. Mm-hmm. Sai da rana Eh, white rice da me? White rice ne da stew. Alright. Da yamman nan fa? Da yamman nan fa? da yamman nan kuma da shi ne yanzu na tafi abincin gaba amma na haka saboda mun ji mun yake yi ba. To yanzu ka san me nake son ka kamu? Ka san ana zafi ko? Eh. Ka fara tashi tukuna ka je ka yi wanka. jikina ni ba zan iya wanka ba sai dai ki zo ki ba Ah, to ai yanzu ba ku sani yanzu kai in na zo next time san ma wanka ba matsala amma yanzu ka tashi ka fara yin wanka tukuna idan kai sai ka zo ka ci abincin sai ka sha drink mai sanyi sai ka kira ni to an kin gani ban iya wanka ba ke kike mun yanzu sai dai in ba wayan sai in shiga bayi sai ki dan da goyon ai shi kenan za a yi hakan ma ba matsala Baby, I really love you. I love you so much. To shi kenan ina nan ina jiran ka. To shi kenan ki kulla ido in kika bude za ki ga ta a gefen damar. To shi kenan yanzu dai bari in barka kai wankan sai ka ci abinci ko? she shi leave you. Bye bye. Alright, bye bye. Take care. I love you. Miss you. I miss you too. Bye bye. Mm-hmm. <coughs> Nani? Wannan da yanzu ya fuck up. Da kun san ya zan yi da shi. Ɗaya ɗaya. Ba ma maganar red card ake yi a nan ba maganar yellow and green. Yellow, green and blue card zan bashi. Amma kun gani amma namiji. Hello? ya aka yi ina gida to ina zuwa wani kana zuwa mai ka zo ga mu ba ka bin magana in a romantic way ka dinga giya mu sweet sweet word ina ji a cewa yake na son je mishi wanka kuma za ku gyara ku gyara kuna son so ku gyara ku gyara eh? <laughs>